Hakika nesa ta zo kusa ga masu sha'awar kallon fina-finan Hausa. Smart Audio Video CD sun yunkuro don ƙara nishaɗantar da al'umma ta ɓangaren kaɗe-kaɗe, raye-raye, kada ka ji da wai, abin sai wanda ya gani. Hoto garau, murya radau, Smart Audio Video CD ya zama zakaran gwajin dafin a jerin masu sai da na'urorin kaɗe-kaɗe na zamani. Tun ma ba fina-finan Hausa ba, daɗin da su za ka same su a Smart Audio Video CD. Wani abin ban sha'awa da Smart Audio Video CD da zaran ka sayi kaya a wurinsu za a yi maka dakon kayan har inda kake kana madalla suna sun gode don karin bayani sai a tuntuɓe ma smart audio video cd namba shida ahmadu bellowe kaduna nambar gsm sifili takwas sifili biyar hudu sifili bakwai hudu biyar biyar tara a kanan dabo smart audio video cd na nan a namba 7e road kano nambar gsm sifili takwas sifili biyu takwas bakwai biyar daya shida bakwai sifili smart audio video cd ga gaban na gaba gaba kwata mallan da ka ko na shekaran talata na hanyar ba bazaga ai mota ta yi hadari da ni ciki kaya eh. to ko da na faɗa gajiyar hakan ga sai wangi ya soke ni kusa ga suhana ita su hana ɗin ta shiga can ciki da ke an ka sa hama an ka ebe ke ta sai da an ka buku gonan sannan ta hito nan ka ga da hanji na sun kai hmm. to shi na yanzu abin da ake ciki kasan kuka ce a don Allah kuma kuka ce a bari don Allah to Allah mallan taimako ni ka fida waton ka ta da ni masallaci masallaci ko kuma kasuwa kasuwa hmm. ka yi min bara a taimaka min saboda an ce za a kai ni zariya a yi min dumki to amma can zariya ga da kuɗin mota da kuɗin jinya da kuɗin gado da kuɗin dumkin da kuma abin da zan yi wa karaba in nan dawo. to yanzu ka san dai haɗarin mota da kamar irin wannan yi eh. kuma an yi mutuwa in to ni Allah bai kashe ni ba to madalla Allah. amma in aka mutu ka san wuta ake tafiya ko aljanna ni ga wanda yawa Allah laihi ba to in tambaye ka kai cikin wuta wace ka zaba ta wuta ta lahira ciki wace ka zaba ni kai Allah ni mallan ban san magana ka ba ni ma iya tsayi ma mika ka gudu gare ni inda gidan ku ta samu da ba yanzu ana ci ana kuka ba mallan ina jin ka abin da nika faɗa maka na ji kana faɗin wacce aljanna nika so a ah, golobo eh? abin da nake so in faɗa maka ka san mu duka mu bayi ne na Allah kuma Allah shi halitto mu duniyar ga kuma Allah yana shi bayi ne golobo garin ga muke da kai ka san kayi kayi wannan gobe ta kwance kayi wannan a ce kaza ne to yanzu wannan abu da kan shirya golobo in mutum ya kalle shi da kyau tsakani da Allah ya san cewa ba hadari ne shin ce ba hadari na ba amma bari dai ka gani ka san ba wai rowa ba ce nake so in maka bari in gani kuɗi yanzu zan baka oloko kaga wannan a shi rike to di Tsakani tsakanina da Allah ni baka wannan dan kana bukata yawwa Allah shi ba da rana. ka san ba muna faɗi bane dan Allah ana ji saboda kuskokin a'a saboda muna faɗin magana Allah daga zukatanmu ne zuciya kuma ita ke faɗin magana ta Allah ta faɗa zuwa ga wata zuciyar goloko an ce alamomin munafiki guda uku to daga cikinsu kuma akwai yin ha'inci to in ko har ha'inci ya tabbata to ka san an ce munafukai fi asfali minan nari suna can kasan kasan wuta malla malla babu inda ka ci zarafi na ille maganar nan da ka yi min ta farko ni ce ni ta cewa lahira wacce wuta nika so abin da nike so maka ka rika hango lahira ka ina malla. ina jin ka magana ga taka mhm. hatta fara sa hanji na da can cikin sun fara kakkacewa mutum ya zo ranar lahira ya taho da aikin lada ya yi sallar shi ya yi azumin shi ya yi zaka duka ya taho da su ya zo da lada ga su an zo wurin awo kamar zai shiga aljanna amma sai ya zama bayan wannan aikin da ya goloko ya cuci wancan ya zalunci wancan ya ƙwari wancan ya ƙwari wancan ka san kuma Allah baya barin haƙi goloko sai ya zama da bari kai na ƙarasa Malla, hmm? malla wanga mashi da kaka daka mini. Malla ya yi miya wallahi. Tun lokacin da nufa laga, ka san ban zamna gida ba in kai wanga gari in kai wanga gari. Amana kullum cinta na kai. Baka san sana'a ta ba ma ka in haka. Wani gari na kace ina ta ina shiga gora mutane su tara min kuɗi. Yau yanzu dun sai na biya su lahira. To lalle kan abin da dai shi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa game da wannan fallasashi ya ce in mutum ya taho ya da irin wannan nauyi sai a ɗauki ladar shi ta sallah a biya wancan da ya cuta a ɗauki ladar shi ta azumi a biya wancan da ya cuta a ɗauki wannan a ɗauki wannan a biya wannan a biya wancan sai ya zama ladar shi kaf gologo ta ƙare kuma bai gama biyan haƙƙin mutane ba mallam hmm? na yi wani alƙawari guda to daga yau da rana mai kamar ta yau in dai hannuwar ka ciwon gaban ko macen amana to alhamdulillah kai mallan tsaya ka jiya haka ake so mallan hmm? mallan hmm? tsaya ka jiya to wallahi tallahi dan ba shi ne in samu kundi wallahi ban ci ba ka gani na dai tuba da ta amana wallahi daga yanzu ban koma cutar kowa duk wanda mutum ya yi min zalunci malla na ba shi da Allah na ba shi da Allah Allah ya hitar min da haƙƙi na ga wanda ya cuta to yanzu a za in yi ta roƙon Allah ya sasanta min waɗannan ai wannan mai ne shi ai Allah rahimu ne tun da dai an yi sa'a logo ka tuba gidan duniya ai dama amfanin rayuwa na tuba wallahi mallam ai amfanin rayuwa kenan to a tafi ai ta istighfar mallam hancin ka kai su a ma a ba komi je ka gida eh a je a kai magarwa ba ka kai a dawa ma ai yanzu ba garwa ce ba harkiya ta to harkiya ce to a kai mu harkiya din ta abin ba komi ba komi wallahi mallam ka gani shekaran jiya hmm. kasuwar abigga hmm. kasuwar mada to wajen dubu uku ne samu da wannan din ni can wajen zaria wani gari ana ce mai giwa to kuɗi nan wurin yan buhuwa <laughs> kai ta bani ta inda abin suka lalace da ni zaka ni caca na ba caca na ba caca giya ne an ban taɓa sha ba na kai wajen mu ko eh, canza ne canza ne malla na'am ta hau mu haka gane shaidar lalle lalle ni dai na baccan amana daga yau to e. to to to muje Sannu golobo. Yawa sannu ka ne. Ina ki san wannan? A? Eh? A'a, me gida ka gama da ya mukai shi. Fashi, fashi wa kice. kai zo da nace ba eh? zo da nace eh? ka zo da nace kana hauka ne ka saki abin rijiya zo nan ka zo nan wallahi yau taka ta kare eh? mm. yau ta kare taka ta kare yau ni hmm? akwatin nan kai ma gida wadan kan akwatin gida ni za ka ba akwatin gida matar soja yanzu kai ba ga wanda za ka yi mahoshi ba

komono komono komono komono komono ka sa abin son kai mhm. babu abinda kai kawai tsayin giginya tsayin giginya eh tsayin giginya kai giginya son kai mu ka to ka sama